الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد يورانا الجمعه وندا يوم وتا رمضان ينا دقوانا إشيرين دجيو ألف دريه دا كما يوم منا goma sha biyar ga watan biyar dubu biyu da ishirin daidai miladiya wannan ita ce juma'ar mu ta uku a cikin wannan wata mai albarka ta hudu muna cikin wani yanayi na zillimi da rashin samun sukunin yin sallar juma'a sakamakon kulle da aka yi da kuma hana zirga-zirga da sunan yunkurin dakile yaduwar wannan sabuwar annoba ta covid-19 da muke roƙon allah subhanahu wata'ala ya yi mana Allah subhanahu wataala ya kawo mana karshen wannan matsala ko shakka babu ba wani musulmi da zai ji daɗi zuciyarsa ta yi fari in an hana shi ibada sawa'un an hana shi ne bisa zalunci ko kuma an hana shi ne bisa uzurin da la'alla shi zai amfana da hannun kuma kamar da muka sani masana musamman malamai a ra'ayoyukan sun sha bamban akan abin da ya shafi a rufe masallatai ko kar a rufe wanda kuma duka ɓangarori biyu kowanne yana ƙoƙarin kafa hujja da abin da ya fahimta na littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma fatawoyin malamai kamar yadda muke da kyakkyawan fata da kuma zato ga su malamai ba wani malami da zai so ya ɓatar da al'umma kowa yana kokarin ya nuna wa al'umma hanyar da idan suka bi a za su haɗu da Allah lafiya to wannan ya sa hatta mafiya yawan malaman da suke da ra'ayin lalle sai an buɗe masallatai za ka gaba sa gaggawar su ce kafin a buɗe bari lalle su fara tara jama'a su ja sallah ta juma'a to gaskiya akwai kuskuren da yake faruwa wanda ya zama wajibi a faɗakar da al'umma ita juma'a bayan kasancewarta wa'ila wanda ya zama wajibi al'umma a jimlace su bayyana da wannan sha'ira akwai sha'irullah wasu abubuwa da Allah ke so a nuna su a bayyana su to juma'a suna ɗaya daga ciki da al'umma za ta dinga haduwa ta yi sallar juma'a a ɓoye amma kasa gane tana sallar juma'a to da ba ta sauke wannan nauyin wajibin ba kuma hanyoyin bayyana sha'ira ta juma'a akwai yin wanka da kwalliya da kuma waɗansu abubuwa na ibada da aka shar'anta da dakon lokacin da ake amsa addu'a da tafiya masallaci shekul islam ibn taymiya allah ji da rahama yana cikin kurkuku an tsare shi amma duk ranar juma'a sai ya yi kwalliya ya yi wanka sai ya taho kamar zai fita zai fita ya tafi masallacin juma'a sai masu tsaron kurkuku ce kai ka a kurkuku sai su mayar da shi to sai ce alal akalli dai ya yi abin da a shari'a ta nemi a yi na yin wurin tafiya sallar juma'ar amma uzuri ya hana shi zuwa to ko da misali ba gwamnati ce ta ce a dakata ba tunda akwai lokacin da ba gwamnatin ce za ta ce a dakata ba kai kankar ma ba za ka fita ba lokacin da rikice-rikicen boko haram suka yi tsamari ai an yi garuruwa ka babbar na da yobe wanda akwai garuruwan da sallar juma'a amma ta gagara mutanen garin mafiya yawansu sun gudu wanda suke garin kuma saboda tsoron kar su halaka suna gidansu amma ba su iya fitowa sallar juma'a ba na san lokacin da a ɗaya daga cikin garuruwan wani limamin ya yi gudun hijira muna tare da shi a nan saboda tsira da rayuwa shi ne shugaban da'awa na garin wallahi yana waya ko kulhuwallahu a samu wanda zai hau mimbarin ya karanta ko bai iya larabci ko da hausa ne ko minti biyar ne an rasa sai haka aka zauna ba a kuma hukuma bata ce a rufe ba bal ma ana tsaka da wannan abin ita hukuma tana iya yin kamfen ɗinta na siyasa a lokacin ana tunkarar zaɓe na kakar zaɓe ta shekara ta biyar. har a barna ɗin ana boko haram gwamnatin wancan lokacin ta yi kamfen ɗinta ta saka hanyoyi na kariya da sauransu to amma wajibi ne ga musulmi in juma'a ta zo ya yi yunkurin bayyanar da alama ta cewa juma'a ce wajibi ne ka dinga lissafi ko baka tambayi ko wace rana baka ce yau wace rana ce juma'a ce to ko ba za ka masallaci ba ka yi wankanka ka fesa turarenka ka yi kamar za ka masallaci ah, muna fatan allah ma ya sa ƙarshen wannan musiba ta zo allah ya dawo mana da yanayin mu kamar yadda yake a da ko sama da yadda yake a da ma allah ya sa mu dace ah, kuma allah ya ƙara haɗa kai mu da malaman mu akan matsala da za ta ci gaba da taimaka mana da kuma ganar da mu zuwa ta farki madaidaici ran ɗaliban ilimi su ma to Allah su dinga sassauta harshen matsalar a rufe masallaci ko ka a rufe masallaci ba matsala ce wacce take da nassi karara wanda zaka ce haka Allah ya faɗa ya ce ka a rufe idan annoba ta sauka ba ko Allah ya ce a rufe in annoba ta sauka ba duk wani malami da zai tsago hukunci to ijtihadi zai yi ya kafa hujja da dalili kuma ya bada a inda dalilin yake nuni akan wannan ra'ayin da ya kawo to kuma duka malaman kowa kokarin da yake kenan da haka ba zancen a bid'antar da mutum ba zancen a nesanta mutum gabaran shari'a amma dai dole a cikin ra'ayika biyu akwai wanda yake shine daidai shi yasa zaka ga malamai wajen ladabin su sai suke warajihu magana da tafi zama rajiha la'alla waccan ma ta zama tana da relevant <coughs> kuma a duka ra'ayoyin nan guda biyu za ka ga wani lokacin ra'ayi biyun duk da maganar mutum ɗaya ake kafa hujja misali ibn rajab allah ji ƙarsa da rama ya kawo maganganu akan nisan misali kawai a cikin lata'iful ma'arif nisantar annoba da kuma jarrabawa irin wannan to wanda duk yake da ra'ayin Abin da likitoci da shugabanni suka faɗa na cewa a dakata da sallah zai iya kafa maka hujja da wannan dalilan kuma ibn rajab Allah ya kansa rama da kansa kuma a wani wajen yake bayani akan cewa sai in <coughs> ita annobar ta zama an tabbatar da ita ba wai sababi ne da ake zargi cewa zai iya faruwa ba wancan ma zai iya kafa hujja da wancan wanda kuma dole akwai shi ibnu rajab ba wai tifka da wurwa aka samu ba la'alla <coughs> yanayin ne ya fi yanayi ɗaya wani zai iya zaton cewa la'alla ra'ayinsa ya dace da wancan abin sai ya ɗauka ya kafa hujja da shi don haka dai kowane malami neman shirya yake yi to ya zama wajibi malamai mu dinga sassauta bakinmu mas'ala akwai wacce take gaskiya ce da ƙarya ma'ana wanda ya tafi a dama shine yake kan gaskiya wanda ya tafi a hagu ne yadda yake kan ƙarya ba matsala tsakanin musulunci da kafirci matsala tsakanin bid'a da sunna matsala tsakanin sabo da lada wanda yake kan lada yana dama wanda yake kan zunubi yana hagu amma duk matsalar da ta zama matsala ce ta ijtihadi to sai dai ka ce wannan da ya kafa hujja da dalili ne ma ga dalili na amma dalili na ya fi fitowa fili kuma shi ma dole ka danganta ilimi zuwa ga Allah wal rajih wal zahir wal azhar wal aqrab wal ilmu inda Allah shine mas'ala Allah ya yi mana wannan annoba kuma <clears throat> da Allah mabiya mabiya a duka da a ringa yin azarfafi duk imaninka da sanin Allahnka baka kai malamai al'ulama'ur rabbaniyin ba duk abin da ya shige mana duhu mu tambayi malamai wa ulama ulama'a waɗannan malaman da kake gani ko da kun samu saɓanin ra'ayi da malami a wani waje to wannan bai hana kuma ya sauke masa darajarsa ta malami ba sannan kuma a hirɗin mutanen da suke cewa malamai suna shiga cikin abin da bai shafe su ba abin da bai shafi malami ba ba abin da bai shafi malami ba magana ake ta vaccine vaccination ah, abin da ya shafi rigakafi allurar rigakafi ake ta ko menene ne ya ake cewa vaccination ne to maganin abun nan duk inda za a yi magana vaccine sai ka ji bill gates ya shiga ciki shi kuma ba likita ba ne ba a san shi da ilimin lafiya ba amma mai kuɗi ne lalla yana da ruwa da tsaki wajen ciyar da kuɗinsa akan al'amarin amma shi ba wanda zai ce masa ba ɓangarensa ba ne to suwa malamai dole ne komai sai an nemo hukuncin Allah a ciki ko magani ne kawai dai malamai mu ji tsoron Allah kan mu yi magana akan abin da ba mu da ilimi a kansa mu daina kutsawa akan abin da ya shafi wani biological terrorism wannan biological terrorism akwai shi amma su kansu ƙwararru tsantsan suke tunda abu ne wanda yake ya fi kama da conspiracy wato kamar mu ce kutun gwila da mu'amara da larabci ake cako wanda sai dai ka kafa hujja da mafi rinjayen zato abinda inda za a sa maka bindiga a ce ko ka kawo hujja ko dalili ko a harbe ka wani sai dai a harbe shi saraka malamai su daina kusawa suna bayanin cewa ai wannan sharrin dama tana ce kaza to in ka ji hujja wanda suke cewa america ce kaza din kuma a lokacin sai ka yarda daga na cana ka kowa america to ka ta tashi kenan la ilaha illa la ilaha illa kar ka shagala da wannan abun ba a ce kar karanta ba ka karanta din amma ko bayani za ka yi wa mutane kar ka nuna mutane wannan shine qat'iyyan dama an yi haka ne saboda ana so a hana musulmai sallah saboda an la'alla kuma ya zama ba haka bane musulmai kafin wani ya hana sallah masu da kansu ke hana kansu sallah masu azurbaɓi wani lokacin akan cewa dole dole su ba su yadda ana su addini ba wani daga cikin su baya zuwa masallacin juma'a sai liman zai tare sallah ba ruwansa da magana hudu ba ya manta cewa ko manzo sallama ya karfafa akan a zo yi hudu ba wani yana yi din amma ka je sallar da yake kuma gashi hujja ta tsaya masa akan wajibi sai yayi yi sallah irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce sallu kama ra'aytumuni usalli da haka dai abin da nake takaicewa akan sa shine magana a irin wannan yanayin ta likitoci ce da malamai da hukuma mu ɗaiɗaikun mutane wajibi ne mu kasa kunnen mu in maganganun malamai sun rabu biyu mu tsaya mu yi amfani da kwakwalwarmu da tunaninmu mu ga wacce magana ce ba wai wacce ta fi sauƙi a gare mu ba ba wai wacce ta fi birge ba wacce ce a ganin mu in muka bi za mu sami yadda Allah sai mu bi wacce in muka za mu sami yadda Allah din wallahu ta'ala a'lam wannan shine majalisin mu na 21 kuma shine majalisi na bakwai a cikin suratu safati za mu tashi aya ta casa'in da uku <coughs> ko in ce 94 na'am 93 farara alaihim darban bil yamin dan baya kadan muka dawo alaran ma malam muhammad sani bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم الله سبحانه وتعالى فراغ عليهم ضربا باليمين سي النبي إبراهيم عليه السلام راغ يقوم زوا غريسون kamar yadda muka faɗa a rawagan <coughs> shine tafiya da baya-baya kamar tafiyar dila eh, eh, kamar irin ka fakaici abu ka wurin inda abu yake kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa lokacin da bakin annabi ibrahim suka zo shi ma irin wannan yanayin ya mutu irin ya ɗan ɓadda bani ya tafi ya je ya kawo musu abinci dan ma kar ce a ina za ka kakkaje ka kawo mana komai to raga alaihim shi yasa yake cewa yuhdika min taraf lisani halawatan wa yarubu anka kama yarubu sa'alabu munafiki sai zo a gaban ka sai ya dinga maka magana mai daɗi yahudika min tarafin lisani ala ai wallahi ku ai alhaji kaza ai malam kaza ai kaza wa yarugu anka in kuma ka dan wajen sai ya karkace kuma ta yadda ba za ka gane ba kama ya rugusta alabu kama yadda dila yake tafiya da baya-baya in zai sha ruwa kansa yana baya jikinsa kuma kansa yana kallo gaba jikinsa yana baya don ka a zo a tunkuɗa shi a yi masa ɓanna to <clears throat> annabi ibrahim alaihi salam faraga ila alihatihim faraga alaihim uh, sai ya koma zuwa gare su darban bil yamini yana tattafkar su da ƙarfi tafka da ƙarfi shine Bilyamin. yamini talaffafa ko kuma faraga alaihin darban Bilyamin ta bangaren dama ko kuma da hannun damansa to fa aqbalu ilaihi sai suka taho suka zo suka samu annabi ibrahim ko da suka suka tarar da gumakan a kakkarye sai suka dinga cewa waye wa gumakan mu haka duk wanda ya wa gumakan mu haka lalle ya kasance cikin azzalimai to da rauranan suka fara dawowa <coughs> sai suka ce ai mun ji wani yaro wani matashi yazkurhum yana ta cika baki yana ta tozarta gumakan mu yana muzanta su ana ce masa Ibrahim to da annabi Ibrahim ne suka ce kai ne kai wa gumakan mu haka sai annabi ya ce a ku tambayi shugaban su mana dama da ya gama ya guma kan sai ya dora gatarin a wuyan babban gumakan shi kadai ne bai karya ba la'allahum ilaihi yarji'una sai suka ce a anta fa'alta hada bi aliyatina ya ibrahim sai ce bal fa'alahu kabiruhum hada wannan babban ne to wannan shine yake abin da ke cikin hadisi Abu Hurairah annabi Ibrahim yace bi aka ce bai taba karya ba sai so uku biyu akan zatin ubangiji ne to wannan ita ce cikon tabiyan da ya ce babbansu ne ya karya gumaka to don haka in aka je wajen <coughs> annabi ibrahim sai ko ranar alkiyama in aka je tambayar sa ceto sai ce ni da na yi karya su uku daga cikin karyar wannan kenan kamar yadda mai waka yake faɗa wata waka yana ta salla ala khairul wara waghfir lana ya rabbana ko ke su suna suna cewa bijahi mu mu ba mu ga a ce bijahi ba saboda baya cikin ingantaccen tawassuli ko yace sai mu je gun adam sai mu ce ya adam kai ne baban mu waye waye dai duk ya faɗa ko ce sai gun ibrahim shi ma sai ya ce ba ceto ni na karya gumaka aka zo da tambaya sai na ce babban su wannan duk san duk wanda yara duk sun iya wannan wakar ko to da ma mawaka irin hadisai ingantattu haka su dinga sa a cikin waka don yara su dinga rike tarihin gaske na musulunci kaga wannan a ciki akwai yaban annabi sallallahu alaihi wasallama domin za a zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an je wajen annabi sai mu je gun Isa sai mu ce ya Isa ya bayanin ceto sai ya ce ba ceto sai dai a je ga Muhammad mai maqamil mai maqamul mahmudi ya rasul shafi'u ko sai menene zuwa dai karshen waka duk yan kano sun sa wannan waka yawwa to annabi ibrahim alayhi salam <coughs> yace babban su ne fas'aluhum in kanu yantiquna ku tambaye su mana in suna magana to shugabannin nan sai suka taru fa raj'u ila anfusihim sai suka koma suka yi mitin qalu sai su da kansu suka ga kansu gaskiya suka ce innakum antum zalimuna gaskiya fa ku ne azzalimai wannan shi ke da gaskiya to amma za a yi suka ce to gaskiya fa in muka yadda muka ba shi kofa za fa arena mu kawai mu fitan mu murje mu ce masa kawai ya san ba sa magana me yasa ya karya mana sun manuki su ala ru'usihim sai suka fasa wannan suka dawo a kankin kamar misali mutum ya tafiya da kafa kuma ya dawo ta ka kaga ba ba ba ba ba kan take laqad alimta ma haula yantiqun suka ce ka fa san wayannan ba magana suke ba sai me yace musu قال أفتعبدون من دون ma la yanfa'ukum shay'an wa la يضركم yace yanzu za ku bauta wa wanda yake ba Allah ba ku don Allah sai ku je ku bauta wa wani wanda ba Allah ba haka ake yi kaga tun farko ya soke bautar ya nuna la ilaha illallah kenan kuma abin da zai kara ga ya nuna maka ce ma la yadurrukum shay'an ma la yanfa'ukum shay'an wannan gumakan ba za su iya kawo muku amfanin komai ba to duk wanda aka bauta wa koma bayan Allah duk wanda ka kira in ba Allah ba wallahi ba zai iya taimaka maka ba wanda yake kiran matacce ne matacce zai masa su kansu kafirai sun san in mutum ya mutu ba abin da zai baka kad ya isu min al-akhirati kama yasal kufaru min ashabil qubur sai suka zo suka ce to kuma ba zai iya cutar da ku ba yanzu ni da na ce ba zan bauta a gunkin nan ba bai isa yi min komai ba ku ne da kuke jin tsoron su shine kuke taka tsantsan amma ni na wa gunkin naku kuma ba zan bauta masa ba ko bai isa yi min komai ba in kun isa kuma ku banni da gunkin ku ga in zai iya min wani abu to kaka ku ashe ba abun bauta bane annabi ibrahim gaya maka ya gaya musu bakan magana ya ce musu ne uffin lakum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah ba ku da hankali ne afala ta'qilun annabi ibrahim ya ce uffin lakum kai can ku kamar ka ce amma dai ku dai kun yi asara at-ta'affufu shine mafi karancin abin da za a gaya wa mutum dan ya gano cewa ba a tare da shi a wannan ra'ayin nasa shi yasa iyayenka Allah ce wala taqul lahumu uffin kakka ce kash uffin lako amma dai kai can ku kash kai kai can ma abin da kuke bauta koma bayan Allah ku ba ku da hankali ne to kaga a can a cikin anbiya ya abin da aka ce to anan sai Allah ya ce mai qalu bunu lahu bunyana sai suka ce to tunda dai yaron nan haka zai mana ku gina gida fa'alƙuhu fil jahimi kawai ga baki ɗaya a jefa shi a cikin wutar jahim ko kuma fa'aƙbalu ilaihi ya ziffuna sai ga shi sun zo ya suna sauri lafazin ya ziffuna shi ne yusri'una irin birti rayatus sur'a sun tau suna tafiya da sauri ko kuma fa'aƙbalu ilaihi ya ziffuna asali makudun ne min qawlika zafifun na'amati shine misali a gaggawar tafiya irin ta jimina irin yadda na'ama jimina take tafiya ko kuma ya auna kawai suna tafiya da suka ji an ce sami na fatan yuqalu lahu ibrahim da suka hango na ibrahim sai suka bi shi yazifuna suna tafiya zuwa gare shi ko kuma fa aqbalu ilayhi yazifuna tunda annabi ibrahim din ya zo wurin tunda dama kowa in ya dawo daga wajen bauta kuma kan zai zo wajen shi kuma annabi ibrahim dama bai je ba sai ne tabbatar da an hallara sai shi ma izo kallon me zai faru to da aka hango shi tunda ba guduwa zai ba to fa aqbalu ilayhi sai suka taho inda ibrahim annabi ibrahim yake zaune ya zifuna suna tafiya ta takama sai zama tafiyar takama kenan kamar yadda yake cikin kira'ar hamzatu ibn abi habib zayyat khalaf da khallat kenan suna karantawa ya zufuna amma jumhur na ƙura'u suna karanta ya zifuna da kasar zai fa aqbalu ilaihi ya kamar yadda farazdar yake sifanta wato wani turkumamin amala amala na raƙumi da kuma wata taguwa da 'ya'yanta ƙari'un yake faja a ƙari'u shaula qabla ifaliha yaziffu wa ja'at khalfaha wa hiya zuffafu yace wa ja'a qari'u shawla sai gashi shi wannan amalan turkumamin ya zo wa ita wannan taguwar qabla ifaliha kafin ƴaƴanta su iso gare ta shi ya iso tana hango ya ya taho yana takama ka san irin yadda rakumi yake in ya hango taguwa ya bi ma'ana yahtalu yamshi al-khuyala kaga sai mu fa aqbalu ilayhi yazifuna sai gashi sun tau suna takama kamar kai ne kaga wanda zama ma ka casa in ka tashi ko a fim ya ake nuna an irin bos din nan ko acto ya hango ko ya hango yana jin zai zo ya lakuce masa an ce ai kaga har wata tafiya ake irin ta bosa wannan to shine ma'ana yazifuna waja'at khalfahu ita kuma da ta hango shi sai ta taho ta wa wahiya zuffafu ita ma tana takawa tana takawa ɗaiɗai. to fa aqbalu ilayhi yazifun qala sai tayi a ta'buduna ma tanhituna ku yanzu sai ku bautawa abin da kuke kerawa da kanku wallahu khalaqakum a qala ata'buduna ma tanhitun <coughs> za ku bautawa abin yanzu ku kuna bautawa abin da kuke kuke kuka kera da kanku wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna to Allah ne ya halicce ku aikin kuma Allah ne ya halicce shi <coughs> duk wani aiki da kai da Allah bai ga dama ba da aikin ba zai yi ba don haka shi ya halicce ka ya halicci tunaninka da ya halicci aikin wannan yana tabbatar da aqidar khalqu af'alil ibad wani zai ce to a yanzu kafircin kafirai ma Allah ne ya halicce shi sai mu ce min haythul asala Allah ne ya halicce shi tunda saboda dalilin fadin Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna amma asalin isnadin aikin zuwa ga Allah danganta aikin zuwa ga Allah danganta ne ta halitta ta kudura amma kuma dangantawa ta iradar aikin da sanyin aikin yana koma zuwa ga wanda ya aikata wannan ita aqidar ahlus sunna wal jama'a amma yan jabariya su kuma sun tafi akan cewa kai komai ma Allah ne yake yi suka kuma kafa hujja da wannan wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna sai suka ce to ai kafiri ma in yace zai zama musulmi ba zai iya zama ba musulmi ma in yace zai zama kafiri ba zai iya zama ba kawai ka tafi kai abin da ga zaka yi wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna kawai in wuta zaka shiga wuta zaka shiga in aljanna zaka shiga aljanna zaka shiga sai su dauko nusus nafsoshi sai su dinga canja musu akala suna kafa hujjar su to wannan ya saba aqida ahli sunna wal jamaa ga yadda suke fassara wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah ne ya halicce ku kuma Allah ne ya halicci dukkan abin da kuke aikatawa da an danganta wato abin da kuke aikatawa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala dangantawa ta asalin ta asali ba wai dangantawa ta irada ba akwai abin da Allah ya halicce shi amma kuma shi ma Allah baya son sa kamar kafircin kafirai kamar abubuwa na abin ki waɗanda suke faruwa kuma amma Allah ya kaddara dole sai sun faru amma shi ma baya san su kamar yadda ke cikin hadisi kudusi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma taraddadtu min fi'lin ana fa'iluhu ban taba in ji in yi abu ko da ma ban in yi abu kamar ba zan yi shi ba kuma ƙarshe dole sai na yi shi irin yadda nake ɗaukar ran bawa na mumini gashi kuma shi baya son ɗaukar ran to amma ni na fi sha'awar in ɗauki ransa izo zuwa gare ni wannan sai ka fassara shi da irin yanayin da ya dace da ubangiji ba tare da kwatanta shi da halitta ba saboda dalilin faɗin Allah subhanahu wata'ala laisa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku kuma Allah shi ya halicci duk wani abu da kuke aikatawa ah, ya tabbata a cikin hadisi wanda hadisin Huzaifa wanda Imam al-Baihaqi ya rawaito manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah azza wa jalla sana'a kullu sani'in wa san'atahu Allah shi ne ya halicci duk wani abu da ka sani da kuma abin da wannan abin yake yi don haka Allah shi ne asalin alkhalif mota da bature yake kerawa Allah ne ya halicci shi ya halarci kudurar da yake kera mota da ita to shi ne sai annabi ibrahim da ya musu wannan wa'azin kuma za mu fahimci cewa dirin sai kakkabar Allah kuma kakkabar dawa. kun ga shi gashi ya fada hannun azzalumai amma a haka kuma yake ji musu kunni kuma wallahi al'azim tsoronka baya hana abin da Allah ya kaddara maka ya faru a kanka wani lokacin kuma jajircewa ka ita take shigar da tsoronka da haibarka a zuciyar azzalumai ta sa ma watakila cewa ya zama wajibi ya tsaya a tattauna da kai bai kamata a zalunce ka kai tsaye wallahu khalaqakum wa ma ta'malun to da ya faɗa masa haka suka ce to ibnu lahu bunyanan ku gina masa wani gini fa alquhu fil jahimi ku sa shi a cikin wuta mai zaɓaɓɓaka ta shi ne sai suka ana ta rawaito bayanai da labaran <coughs> yadda abin ya kasance cewa a lokacin annabi ibrahim alaihi salam da suka gaya masa aka sai suka kama shi suka aje shi sai jin za a kona shi saboda ya karya gumaka sai kowa duk wani kafiri sai yake kawo gudunmawar a wato ainihin abin da za a ƙona annabi ibrahim da shi mai wannan ya kawo mai wannan ya kawo sai da aka daɗe ana tattara wato sai aka yi ɗaki da aka yi ɗaki sai aka shirya wata majaujawa aka sa annabi ibrahim a ciki za a jefa shi a cikin wuta an rawaito cewa <coughs> annabi ibrahim alaihi salam ya sha samun neman ɗauki daga wajen halittun Allah da yawa amma sai annabi Ibrahim ya ƙi karɓar ɗaukin nan sai na Allah subhanahu wata'ala kawai yake jira kamar yadda wasu sashen labarai wasu isra'iliyar ne suke tabbatarwa can Allah subhanahu wata'ala ce wa aradu bihi fa bihi kaidan sai suka so su shirya wa annabi ibrahim kaidi su kona shi Faja'al asfali na sai muka sanya su su ne na makaskanta muka cire nasara akan su muka yi rinjaye to shine sai suka ce fa alquhu fil jahim wa aradu bihi kaidan fa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin sun jefa shi a wutar suna daukar sa da suka jefa shi a wuta a sai suna jefa shi a wuta sai Allah subhanahu wata'ala ya yi wahayi ga wuta ɗin cewa kar ta ƙona annabi ibrahim kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa qalu harriquhu wansuru alihatakum ku kona shi ku taimaki gumakanku to da Allah wani Allah ne sai a taimake shi shi da zai taimaka amma wai sai an taimake shi ya zama ya zama abin nan kenan alaƙaƙai qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina to Allah ce kulna Musa Allah sai muka ce ya naru nan take Allah ya kira wuta ya ce ya ke wuta ku ni bardan ki zama mai sanyi take wutar duniya gaba daya ta kokarin ta zama mai sanyi amma da a ce iya haka aka ce wa wutar to la'alla da sai sanyi ya daskarar da annabi Ibrahim sai aka ce wa salaman amma fa kuma salin alin sanyi ba irin na firinji mai daskararwa ba sanyi mai daɗi wasu ma masu nisa masu tsanantawa a wajen zakulo mu'ujiza ta alƙur'ani suna cewa sanadiyar da ta sa Allah ya sa ake yin AC kenan har ake iya jin daɗi da zafin wuta bayan ta zafi da bala'i cikin ta kuma sanyi lahu babu batilu batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'azab haka take AC ta da zaka sa hannunka inda take zaka ji kamar furn kamar tanderu amma kuma cikin ta sanyi an ce da an tsaya a nan an ce wa salaman din nan to da wuta ta daina kona kowa amma sai aka yi mata boda sai aka ce alawa ala abubakar ala abubakar ala muhammad sani ala sheikh hussein ala misbah ala hatim ala abba la ala ibrahim to da kawai annabi ibrahim ba wanda muka san cewa an mata alkawarin wuta ba za ta ci shi ta duniya sai dai in Allah ya so ya saukar da karama a kan ɗaya daga cikin bayansa to la'alla sai a yi gobara sai ka gauta wuta ba ta ci shi ba ko watakila ya zanto shi ma bai san hakan za ta faru ba ko kuma ma watakila idan yana cikin bayan Allah makusanta ya zanto yana cikin bayan Allah da abin zai taso kuma ya roki Allah ya kyautata Allah so kuma wutar ta kun san ana wannan batun cewa tun daga lokacin sharifai wuta bata ƙara cinsa wannan magana ce ta karya. ba wani wanda yake ko sharifin gaskiya ne na gaske wanda in aka bi dangantakarsa za ta tike zuwa ga alhassan ko alhusaini cikin abna'u ali radiyallahu anhum wa alaihi musallam cikin fafi ma ƙarshen dai shartaka kenan ko to ko su ba ce wuta ba ta ci su ba kuma shi annabi ibrahim wannan wata falala ce gare shi amma ba wai duk wanda wuta bata ci shi a duniya tana nuna falala ce a gare shi ba tunda aka wanda suke yin kulumboto da saddabar kuma wuta ba ta ci su ba akwai kuma abin da mutum yake shafawa na irin sinadarai da abubuwa wanda mutum ya shafa wuta ba za ta taba wurin ba ai ba ma nan ba ko yanzu idan ka samu ruwa ka zuba shi a cikin leda ka ɗaure ka sa shi a wuta ba zai kone ba wuta ba ta sha wannan ruwan ba haka kuma Allah ya kaddara lalla ko tana tsoron in ta taba shi ya fashe zai kashe ta ko kuma dai haka dai Allah ya kaddara ta wuta ba ta ci shi an yi mutumin da ake hira da shi za ku shi a social network social media ana yana cewa shi yanzu yana iya gyaran wuta yake har yan nefa masu kan kira shi ya taimaka musu in transformer to sai shi bai taba rike wata ba a laka kan yi ƙarya shi baya rike playa ko wani abu ce kawai kama wutar yake ya murde ya daura kuma ce ba ta taba canjansa ba tun da yake kuma bai ce shi sharifi ba ne kuma gashi da alasun sa ba ba wani sanin addini ya balanta na a ce ko wani alayi kuma ka je ka ga makera mana yadda suke ai a haifi yaro a ranar bakwai ma sai an ɗauko shi an kura wuta an sa shi a cikin wuta an dafa shi kuma wutar ba ta yi masa komai ba shikenan makera sun zama sharifai ba da rashin kama wuta ne ake sharftaka ba wannan hanya ce ta damfara da jahilci da aka shigo da ita in ka kula za ga masu hankali in an ce musu sharuwa ne yanzu abba da ake ce masa sharu ai wujasi ya san wuta tana tana za ta iya kama shi da haka shi sa dole ya gudu ko wuta ba ta kama ka tukunna ma sharifin gasken ne ha <laughs> gani wuta kama mutum take to annabi ibrahim ne dai aka ce masa haka sannan batun cewa wannan aya ana karanta ta kunna ya na ne ballan salama ala ibrahim sai a tofa wa wuta wannan an tofa za ta iya yi amma dai ba samu nassi akan haka ba amma an aka yi amfani da ita da kyakkyawan niyya kuma Allah ya biya bukata to ba laifi ka ƙara amfani da ita mana amma dai a dora shi akan waccan ka'idar da muka bayar ta karatun mu na farko domin mu guje wa bid'a to Allah subhanahu wataala ke cewa ah, fa aradu bihi kai wa fa aradu bihi asfali sai muka sanya su sune wato makaskanta na'am wa qala وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم to anan annabi ibrahim kala sai wa kala sai ce inni zahibun ila rabbi to ni tunda haka ne har kun ne muku kona ni Allah ya kubutar da shi da ni to inni zahibun ila rabbi zan tafi zuwa inda ubangiji na ya umarce ni in yi hijira ila rabbi ai ila baladin amarani rabbi wannan wannan usulubi ne ko in ce wani salo ne na magana na shafe mudafun da kuma tabbatar da mudafun ilaihi mahallinsa wanda malamai sun kasu kaso biyu dangane da abin da ya shafi shin a iya faɗar haka ko ba a iya faɗar haka a ce majazi ne ko ba majazi ba ne su shekul islam su muhammad al-amin shankiti yalla ji amsa sun tafi akan cewa zahibin ila rabbi din laraba suna faɗa haka suna nufin ila haifu ni rabbi da haka ba wani zancen a ce majazi ne wasu kuma suna ganin a'a majazul hazaf ne ai ila haisu ni rabbi zuwa inda ubangiji na ya umarce ni tsaye hadin ubangiji subhanahu ta'ala zai shiryar da ni wannan magana da ya faɗa cewa zai yi hijira zuwa ga inda ubangijinsa subhanahu wata'ala ya umarce shi shine ne imam ibn kafir Allah ya ji kansa da rahama yake cewa يقول الله عز وجل مخبرا عن خليله إبراهيم إنه بعدما نصره الله على قومه وأيس من إيمانهم بعدما شاهدوا من الآيات العظيمة bayan ya tabbatar da mutanensa gashi dai ya nuna musu ayoyi amma sun yi imani da shi to a lokacin nan hajara min ne a zuhurihim sai annabi ibrahim ya ƙaura ya tafi ya barsu shine ma ce inni zahir inni zahibun ila rabbi sai hadi ni zan tafi in bar in tafi zuwa ga inda ubangiji na subhanahu wata'ala ya umarce ni al-imam al-qurtubi Allah ya ji kansa da rahama yace wannan ayar ta cewa inni zahibun ila rabbi ita ce babban dalili da ake kafa hujja da shi akan cewa mutum in ya ga cewa inda yake za a iya takura masa wajen bautawa Allah zai iya shiga uzla ya ƙaurace wa mutane da yake tunanin za su takura masa ya bautawa Allah kuma an kafa hujja da wannan ayar akan cewa annabi Ibrahim Allah ya ƙara yadda a gari shi ne farkon wanda ya yi hijira a duniya tare da shi da matarsa Sara Sara da kuma annabi lutu dan dan uwansa suka suka tashi suka tafi daga kun ga ai asali suna Iran ko suna Iraq ko to daga nan sai suka tashi daga Iraq sai suka koma ardi Kan'an ita ce ardi Sham baitul muqaddas kenan shi yasa zaka ji wata labarin annabi Ibrahim a Iraki wata ran kuma sai ka ji labarin sa a ina a Sham baitul muqaddas wata ran kuma sai ka ji labarin sa a Makka to wannan shine asalin dalilin da yasa annabi Ibrahim yayi hijira ya bar inda inda mutanensa suke wasu kuma sun ce a ya tafi garin harrana ne sai ya zauna a harran din zuwa tsawon lokaci ya tashi ya zauna ya ci gaba da rayuwa a nan <coughs> to ya tafi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ne domin yana so ya ci gaba da bautawa Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi to sai kuma ya roƙi Allah ce rabbi habli min as-salihin Allah ka bani da wanda yake nagari lokacin da Allah subhanahu wataala ya gaya masa cewa to zan tserar da kai daga cikin yanayin da kake <coughs> to sai ce to ya Allah ina roƙonka ka bani da wanda yake nagari to da Annabi Ibrahim ya yi wannan azzahir wallahu a'lam yana matashi kuma har yi hijiran ma ba shi da ɗa kuma matarsa ɗaya ita ce sarra to kun ga daga nan ai tsakanin baitul maqdis da misra ai ba nisa sosai ta in aka bi ta rafah ta gazza kiba a gazza aka bi ta gadar rafah ma'abar rafah daga nan kuma sai misra wannan ne ya je da ya tafiya kamar da muka gabatar a baya aka ba wa matarsa tsara kyautar baiwa mai suna hajir to sai suka dawo suka ci gaba da rayuwa da shi da hajir din da tsara to bayan shekara goma sai ita sara din ganin cewa nabi ibrahim bai haihu ba da ita to sai ta yi sha'awar ta zama sanadiyar samun ɗan annabi ibrahim sai ta ba shi kyautar hajar ta kuma nemi ya aure ta ko ya mai da ita sadaka domin kusa haihu to wannan addu'ar da annabi ibrahim ya ce rabbi habli min salihina allah ka bani ɗa wanda yake nagari to wannan ɗan da allah ya bashi shine cikamakin addu'ar da annabi ibrahim ɗin yayi yace rabbana a fihim rasulan minhum yatlu alaihim wacce daga baya bayan an haifi annabi Ismail tunda ya ce min salihin a cikin wannan kuma akwai bayani karara da yake nuna cewa wajibi ne ga mutum in yana so ya haifi zuriya ta garto ya fara roƙon Allah kafin a samu cikin ba domin abu na farko shine zaɓar mace ta gari abu na biyu kuma shi ne lokacin tarawa da macen mutum ya yi addu'a saboda ba za a ke cewa in yi kaddar lahuma in aka kaddara musu samun ɗa to shaidan ba zai kusanci ɗan ba Allahumma jannibni shaitan wa jannibi shaitana ma razaqata na sannan sai rabbi habli min na Allah in zaka ban yaya ka bani nagari in ba haka ba in ka daka ta cewa kawai su zo koma yaya ne to wallahi za su zo su waye ka to bayan nan kuma da an samu cikin ana haihuwar sai kai ta maryam mahaifiyar maryam rabbi inni wahabtu laka ma fi batani muharraran kun ga tunda cikin kenan ta fara addu'a cewa na haifi dan ga abin da nake so yayi fataqabbal minni Allah ce falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'atha unsa wallahu a'lam bima wada'atu laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam sai ta ce me wa inni u'izuha bika Allah ina neman maka tsarinta ina neman mata tsari daga gare ka wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim to daga baya kuma kullun za su yi bacci ko wani abu kare ga musu addu'a uizukum bi ta tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma to annabi ibrahim ya rabbi habli min as Allah ka bani cikin ƴaƴa nagari wanda zai bauta maka yayi kuma abin da kake so sai Allah ce fa basharnahu ne ce bi gulamin halim sai muka yi masa albishir da cewa za ka samu ɗa halim mai haƙuri wannan gulamin halim ɗin shine ismailu alaihi salam wanda shine farkon ɗan da aka haifa wa annabi ibrahim a lokacin yana da shekara 96 ko kuma 86 kamar yadda suka faɗa a isra'iliyat wa aka haifa masa shi alaihi salam domin shi ne akbaru min ishaq shi ne yake gaba da annabi ishaq wannan bittifaƙi ahalil bittifaƙi musulmi na wagairi musulmai duk sun ittifaƙi da wasu musulmai balma ya zo nafsan a lokacin annabi ibrahim yana da shekara 86 a cikin littattafan ahlil kitab a lokacin da aka haifi annabi ibrahim kamar yadda ke cikin bible a lokacin lantar da aka haifi annabi ishaqa manzo annabi ibrahim yana da shekara 99 ita kuma sarra tana da shi kasa da haka da shekara goma sha 14 kamar wanda ne ainihin tsiranta da annabi ibrahim na'am فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تومر ستجدني, ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين to ubangiji subhanahu wata'ala ya ce falamma balagha ma'ahu sa'aya lokacin da dan nasa balagha ma'ahu sa'aya ya ya girma girman da zai iya tafiya tare da annabi ibrahim duk inda za shi ai kabira wata ra'ara'a wa sara yazhabu ma abihi wa yamshi ma'ahu yazhabu fi kulli waqtin yatafaqqadu waladahu wa umma waladihi bi biladi faran annabi ibrahim alaihi salam kun san da aka haifi annabi isma'il kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce to Karshe an kasa samun wannan kistar kamar da kistar ta yaɗu cewa an kasa samun zaman lafiya tsakanin matan annabi ibrahim biyu hajar da sarra baya ga abin da sarra ta yi na aikin alkhairi kuma sai irin abin da yakan bujiro wa ɗan adam ya bujiro mata ƙarshe hatta ta yi da'awar cewa sai ta daddatsa ita hajar daga ƙarshe annabi ibrahim da umarnin ubangiji sai ya ɗauke ta ya kai ta makka da ya kai ta makka sanda ya je makka a lokacin ba mutane a makka ga ɗakin Allah amma garin ba ko bishiya sai kaya ba ruwan sha sai duwatsu ba gine-gine sai rana to amma Allah ya yi wa annabi Ibrahim wahayi cewa ga inda zai ajiye su da ya je ya kai su ya ajiye su ya tuya zai tafi ta ce har zai tafi sai ta kwala mai kira ta ce Allahu ka bi zalik Allah ne ya ce ka ajiye mu anan annabi ibrahim ya ce kwarai ce ce idan lan yudayyana to kenan Allah ba zai tozarta mu ba sai annabi ibrahim ya tafi bayan ya tafi jim kaɗan da tafiyarsa sai abincin ta ya ƙare ruwan da ya hannunta ya ƙare har ɗanta kishirwa ta ishe shi ya kusa mutuwa to shine ta fito daga inda ɗakin Allah yake daidai inda rijiyar zamzam take setin dutsen hajar al-aswadi sai ta fita ko da ta fita sai ta yi can yankin inda dutsen safa yake jabal abi kubai tana zuwa sai ta hau kan dutsen safa lokacin yana dutse sosai ta taka sai ta ta hau saman dutsen ta kwala ihu ko Allah zai sa wani ya je ya zo ya taimake ta walam yakun mata da'in wala muji ba wanda zai ji bare ya amsa ta sauko daga safa din saboda tana tsoron kaddan nata ya mutu ta zura da gudu ta tafi marwa wanda kowa ya ga tafiyar da take tsakanin tsafa da marwa tana zuwa ta sake hawa kan marwa ta tsara kwala ihu babu sai da ta yi haka so bakwai tana zuwa safa tana koma marwa ta fara da safa ta je marwa biyu ta dawo safa uku ta koma marwa hudu ta dawo safa biyar ta koma marwa shida ko a ta fara da safa daya ta je marwa biyu ta dawo safa uku ta je marwa uku ta dawo safa hudu ta je marwa biyar ta dawo safa shida ta koma marwa bakwai to a lokacin sai ta yi nisa ma don kaɗan ya mutu saboda ta ga ya fara shiɗewa ba ta so ya mutu a gabanta wanda ta bari ta data tare ya mutu shi kuma yana ta bubbuga kafafuwansa a ƙasa yana kuka irin yadda yaro yake kawai sai Allah ya turo mala'ika sai ya fasa ƙasar ruwan sai ruwa ya dinga bulbulowa ruwa na musamman ruwa mai albarka ita kuma tana zurowa da gudu ta ga ya mutu sai ta da ruwa yana ƙoƙarin ma ya jika yaron to sai ta dinga faɗa da yaran tana cewa zumma zumma zumma zumma zumma to sai aka sawa ruwan suna ruwan zamzam maza ta ce rahimallahu umma isma'il Allah ya ji kan babar isma'il da a ce ta bar ruwan zamzam din da ya wadaci duniya amma yanzu ikon Allah iyakacinsa kawai makka ko madina baya zuwa an yi masa hanya an yi masa hanya ya ki tafiya sai dai a yi dakonsa a kai shi madina amma ba a yi masa hanya ya tafi madina ruwa ne mai albarka wanda mazala sun ya ce duk wanda ya sha shi to abin da ka sha shi saboda shi Allah zai ba kuma an jarraba an gani imamu abdullahi dan abbas abdullahi dan umar da da da abin nan mus'ab ibn zubair kowannen su ya zo ya roki Allah ya sha zamzam abdullahi dan abbas ya roki Allah ya bashi ilimin da ya wuce na kowa ibn zubair ya roki Allah ya bashi matar da tafi kowace mace kyau a quraishawa a lokacin ta shi kuma abdullahi dan umar ya roki aljanna sai ga abdullahi dan abbas ya fi kowa ilimi a lokacin ta sai ga mus'ab ibn zubair ya auri sukainatu bintul husain jikar annabi sallallahu kuma a lokacin ba kyakkyawa ta mai ruwa ya ce muna sa ran shi ma abdullahi dan umar din Allah ya bashi aljanna duk da sun mai wayo su ma ai suna aljanna insha Allah suyuti a imam shafi ya ce ya sha zamzam a lokacin da ya sha ya roƙi Allah abu uku ya ce na ɗaya ya roƙi Allah ilimi ya ce wa ha ana kamata ran kun gare to yadda na zama ya ce na biyu kuma ya roƙi Allah ya sa ya iya harbi ya ce to tun inda na sha zamzam ɗin nan in na seta target goma ina iya samun tara ya ce na ukun kuma na roƙi Allah aljanna ina fatan ya bani imam suyuti ya zo ya ce Allah ya sha zamzam ya ce Allah ina so a ilimin fikihu ka sa in zama kamar imamul biƙa'i a ilimin hadisi ka sa in zama kamar imamul bulqaini a ilimin kaza ka sa zama kamar Ibn hajar ya ce yuti a cikin musul muhadara ya ce gashi dukkansu wanda na roƙa din sai yanzu na gane na yi kuskure da na sani in roƙi Allah ya sa in huce su yanzu duk gashi na kai su kuma ba da za in huce su kuma akwai littafi ma da aka wallafa akan shan zamzam da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya ya sanya albarka akan shan zamzam annabi Ibrahim alayhi salam sai Allah subhanahu wata'ala ya ba bashi da hali shine annabi Isma'il to ana sabani da rikici akan wannan kissar da zamu karanta ta yanka shi da aka yi wai annabi Isma'ila ne ko annabi Ishaq Yahudawa qatibatan sun tafi akan cewa annabi Ishaq ne domin a kansa ne Allah ya yi alkawari cewa a cikin zuriyar wannan ɗan zai tayar da annabin ƙarshen zamani kuma zurriyarsa su ne za su zama zaɓaɓɓu har izuwa a naɗe ƙasa to za mu kawo ayoyi na bible wanda suke tabbatar da cewa san rai ne na yahudawa ya sa awa da riya cewa ba annabi isma'ila ba ne annabi isa ne an samu wasu daga tsirari daga cikin musulmai da suka tafi akan irin wannan ra'ayin a wani zamanin Salih ibn Awad al-Maghamisi wani malami a Saudiya ya limamin Quba yana cikin wa'anda suke har ana zaka ga kilifat ɗinsa da yawa yana ka hujjoji akan cewa azzabi din ba Ismail bane Ishaq ne to amma gaskiya wannan kuskure ne babba in Allah ya da karatun mu na gobe da za mu tarihin annabi Ismail ko da ba tarihi ne mai tsayi ba amma dai batun cewa batun yanka shi da labarin da alakar yanka shi da aikin hajji da sauransu da layya in Allah da a matsalar mu ta gobe za mu tattauna kuma za mu ji dalilai amma sai da wurwuri insha Allah sai zaman to ita ce matsalar mu ta farko abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan hali da muke ciki a cikin wannan rana mai albarka yammaci na a ranar juma'a kuma daren asabar a cikin kuma yau dare na 23 yau daren 23 a ranar 22 abubuwa da yawa na karbar addu'a sun tattaro a irin wannan lokacin muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana addu'o'in alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا Allah muna roƙonka ka komar da mu izuwa gare ka kyakkyawar komawa Allah muna roƙonka ka sanya mana cikin bayan ka nagari da kake amsar ibadunsu a wannan lokaci mai albarka Allah ka tabbatar man da sutura duniya da lahira Allah ka suturta mu duniya da lahira Allah ka suturta mu duniya da lahira Allah ka amintar da mu duniya da lahira Allah ka amintar da mu duniya da lahira Allah ka amintar da mu duniya da lahira Allah ka sa mu cikin karɓaɓɓun bayinka Allah ka karɓi dukkan yin ibadunmu Allah da abin da ke damun bayinka a duniya yake hana musu walwala yake hana musu ibada yake hana musu sukuni yake shiga rayuwarsu Allah ka raba mu da su Allah ka raba mu da cututtuka Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da karayar arziki Allah ka raba mu da taɓewa Allah ka raba mu da sharrin bashi Allah ka raba mu da sharrin taɗewa Allah ka raba mu da dariyar matsiya Allah ka raba mu da dukkan abin da zai samu zama koma baya Allah karkasa a ci galaba a kanmu Allah karkasa a ci galaba a kanmu Allah karkasa a ci galaba a kanmu Allah ka raba mu da shaidan Allah ka raba mu da duniya Allah ka raba mu da son zuciya Allah ka raba mu da sharrin sabo ya ubangiji ka hada mu da farin ciki da wamamme ya ubangiji ka hada mu da arziki da wamamme ya ubangiji ka hada mu da sa'a da nasara da wamammu ya ubangiji ka hada mu da dacewa da lafiya Allah ba za mu iya bukatun bukatunmu ba amma ka sani kai ka halicce mu kai ka halicci bukatunmu Allah ka biya mana bukatun mu لا إله إلا أنت العليم الحليم لا إله إلا أنت رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار Allah waɗanda ake bi bashi Allah ka biya musu waɗanda suke bin bashi Allah ka karɓan musu haƙƙinsu ya ubangiji muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sifofinka maɗaukaka mata da suke buƙatar mazaje Allah ka ba su mazaje na gari masu buƙatar sana'a da jari Allah ka ba su masu neman aiki Allah ka ba su nagari ma'aikatan Allah ka sanya musu albarka masu neman ci gaba a wuraren ayyukansu Allah ka ba su 'yan kasuwa Allah ka sanya musu albarka Allah ka haɓaka kasuwancinsu Allah barazanar da ake mana ta tattalin arziki Allah ka sa ba ma cikin wanda arzikinsu zai kare Allah ka ba mu mamaki daga cikin al'amuranka na ban mamaki ka sa mu ga abin saɓani yadda muke zato wannan mummunar cuta annoba mugunya Allah ka raba mu da ita masu amfani da ita domin cutar da talakawa da kwace musu haƙƙinsu da karkatar da akalar tallafin da ake turo musu in masu shirya ne Allah ka shirye su in kuma ba masu shirya ba ne Allah ka kwatan mana haƙƙinmu a wajensu ya ubangiji Allah ka maganta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين